wannan ice ba wacce ice ba ce wanda turawa suke ce mata boswellia amma a ƙasar hausa an gano cewa fassarar wannan ice da hausa ita ce icen da aka fi sani da suna ararrabe wannan icen ararrabe simbak shine sassaƙensa an gane cewa duk matan da za ta dinga samunsa amma da sharaɗi ta zama ba ta da cutar olsa mai ƙarfi aka ce early stage farkon shigan jikin kansar mace da kafin ma ya kama ta suka ce na ta samu ƙaramin cokali ta dinga tafasa shi amma ba za ta sa shi akan wuta ba ruwan za ta ɗauka mai zafi sai ta zuba garin maganin a ciki ana so ta shashi da safe ta shashi da rana ta shashi da yamma aka ce za ta shashi na tsawon kwana arba'in suka ce to wannan da izinin Allah duk wani cutar kansa da mace take tunanin yana jikinta in ta kwana arba'in tana sha amma da sharaɗi fa za ta kiyaye cin wasu abubuwa kamar haka wannan malamin ya ce na farko ba za ta ci kifi ba da jan nama da man gyada da siga ya ce lokacin da take shan wannan maganin za ta dakatar da shaye-shayen waɗannan sannan shi kansa wannan ganye wannan ice an gane cewa yana maganin kansa na huhu wanda suke fama da kansa akan huhu in suna shan wannan ƙaramin cokali da safe ƙaramin cokali da yamma an gane cewa yana warkarwa da izinin Allah sannan akwai mutanen da suke samun matsala a hanci kullum hancinsu na toshewa toshe wanda yake wata rana sai an je asibiti ma a ce za a buɗe aka ce su ma suna tafasa shi suna sha yana da tasiri akwai matan da take fama da matsalar cutar fata amma ba cutar fata na saɗore ba shi saɗore akwai maganinsa da yi magana akai a wani lokacin an samu canjin yanayi sai kuraje su fito a jikinta wani lokaci kuma ta yi tafiya sai jikinta ya ta kaikayi to wannan ma aka ce tafasa shi yana da tasiri sosai da sosai to sai kuma matsala da iya samun mace tana fama da yawan ciwon baya wani ciwon bayan akan je a yi bincike har a yi x-ray idan aka yi sai a gano cewa mace tana da matsala ne na cutar lumbadix to wannan suka ce in ta samu wannan maganin tana tafasa shi ta sha a ruwan zafi da safe ta sha da yamma na tsawon kwana arba'in ita ma ana samun sauki akwai matan da take fama da ciwon kan da bai jin magani yawan ciwon kai wanda baya jin magani shi ma aka ce in ta samu ƙaramin cokali ta sha da safe ta sha da yamma amma sharaɗi fa ya zama ba ta da olsa mai ƙarfi suka ce ita ma tana samun sauƙi da izinin Allah sannan akwai matan da kuma take fama da kitse da tumbi sakamakon nauyi ya mata yawa kuma har ana zargin cewa jininta zai iya hawa to wannan ma aka ce yawan tafasa shi yana da tasiri sosai da sosai sannan shi wannan magani an gane cewa idan mace tana fama da matsala na ciwon koda wanda asibiti an gano cewa tana da kidney din nata infection ne sakamakon wasu abubuwa da suka sanya ya hau aka ce shi ma shansa yana ragewa kuma yana warkarwa da izinin Allah to sai matan da take fama da matsala na ciwo na amradin wannan ciwo na amradin uduwi ciwo ne da yawa tsakanin mata amma mata waɗanda ba su da nazari da tunani mai kyau sai su je wajen masu magani su yi ta cewa suna buƙatar maganin mata ba su da kaza ba su da kaza ba su da kaza to gaskiyar magana shine duk matan da ta fito talabijin wata tara ku a wajen walima ta ce wai maganin mata na ni'ima baki da kaza baki da kaza wallahi ta na miki hankali ne kawai kuma ita ta san ta dauke ki ma baki san abin da kike yi ba ita da take faɗa ko take yi a gidan rediyo ko take tallan maganin matan ki tambaye ta mahaifiyarta da kaka da wannan ta haifi mahaifiyarta maganin mata suka sha suka zauna a gidajen su. to me yasa ake raina muku hankali abin da ake bukata ki ci abinci mai kyau ki zauna lafiya da mijinki kuma na biyu ki yi tsafta mafi abin da ake zargin mata akwai ɗan ƙazanta wata fan ɗinta sai ya sati bata canza ba wata kuma ana zargin bayan gidanta in kika shiga akwai datti wata kuma ana zargin cewa bayan gidanta akwai tsafta amma matsalar da yake faruwa shine bayan gidan da take zuwa anguwa ne bayan tsafta wata kuma ana zargin 'ya'yanta ne makarantar islamiyya da makarantun bokon da suke zuwa suke ɗebo cuta su kawo mata gida duk waɗanne ya kamata ku kiyaye amma ga cewa mace dan rainan hankali jikinki da ce ki ɗauki kaza ki cusa ki ɗauki kaza ki yi kaza ki yi kaza wannan mata raina miki hankali sannan kuma in gaskiya ne wannan maganin da suke sayarwa na mata me yasa har yanzu bai hana mutuwan aure ba ayin an ce maganin mata ne ya kamata ya hana maganin ya hana mutuwan aure to duka waɗannan abubuwa ya kamata ku gane ku rabu da su Mukirar da muke shi ne wasu abinci ya kamata ki ci jikinki ya kyau wasu 'ya'yan itatuwa ya kamata a ce mijinki yana so miki kina ci domin jikinki ya kyau wannan malamin gashi dai musulmi ne amma dan boko yace shi yana gani da mace za ta rike abu guda ɗaya yace ya rantse da wadda ransa yake hannunsa idan ta yi wata tana ci in yar uwarta ko kishiyarta ko mijinta ya tafi ya dawo in ya ganta sai ya ce ta canza saboda haka gashin kanta ma sai ya dinga kadewa mara kyan mai kyau yana tsurowa kuma fatanta ta sai ta canza aka ce me yake akalla a wuni ki ci apple guda tara kun san apple kun san apple wa yake maganan ku kun san tufa apple ake cewa ko tufa to akalla ki ci guda tara da safe kafin ki karya ki ci guda uku da rana kafin ki ci abinci da rana ki ci guda uku kuna jina da daddare ki ci guda uku to duk wannan maganin da ake kawo miki na fitsara da rashin kunyan wallahi ya fi shi suka ce fa idan mace za ta kiyaye bayan apple ta kiyaye wasu abubuwa guda uku suka ce da izinin Allah ko rama ta yi ko tana shayarwa ne tana samun karancin ruwan nono ko tana shayarwa ne tana samun rama ko ta iyaye rama ya kama ta ko azumi ya suka ce in ta haɗa wannan tahamiyatu tamr ɗin nan tahamiyatu tamr tahmiya na attamr kika haɗa shi da madara kina shansa suka ce wallahi in ramadana ya shiga wata in ta kalle ki ma za ta ce anya wacce kina shayarwa kuwa lokacin ramadanan nan ba wani abu ne abinci ne wani irin abinci ne wani irin dabino ne larabawa suke niƙa shi idan suka niƙa shi da zuma suke niƙa shi za ku ga ana kawo shi fake masu zuwa saudiya ku je ku bincika a atar shagunan sai da abubuwa na saudiya ce kuna so za ku same shi algeria suna kawo shi kawo musu abin zama